Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da mukoma noma sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da yarda su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba biyu ga watan agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan muharram na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 100 da sa gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1922 alexander graham bell makirkiri ɗan kasar amurka ya rasu an haifi alexander a yankin scotland na kasar birtaniya a shekara ta 1847 daga baya iyayensa sun yi ƙaura zuwa ƙasar kanada da farko sannan kuma suka wuce amurka a ƙasar amurka ne dai ya fara bincike a kan sauti daga nan kuma ya haɗu da shahararren masanin ilimin kimiyyar lissafi thomas watson inda suka gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa wajen yin gwaje-gwaje sannan kuma da karshe dai alexander graham ya ƙirƙiro wayar tarho mai ɗaukar sauti daga wuri zuwa wani wuri mai nisa. masu saurare ko kun cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga agustan shekara ta 1990 sojin kasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein suka mamaye kasar kuwait wannan ya faru da rijin kaɗan bayan da kasar iraki ta kawo ƙarshen mamir da ta yi wa yankunan kasar iran wanda kuma ya jawo yaƙi na shekaru takwas a tsakanin ƙasashen biyu saddam hussein yana ikirarin cewa kasar kuwait ita ce jiha ta goma sha tara daga cikin jihohin kasar iraki da da kokarin da kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi da ganin cewa saddam hussein ya kawo ƙarshen mamaya a kuwait hakan ya ci tara bayan watanni bakwai da mamayar ƙasar kuwait sojin ƙasashen yamma ƙarƙashin jagorancin amurka sun fitar da sojin saddam hussein daga ƙasar kuwait da ƙarfi a ranar 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991 da ƙarshen masu saurare sun sun cewa shekaru 856 sa gabata rana irin ta yau goma sha biyar ga watan muharram na shekara ta 589 hijira kamariya aka haifi ali bin tawus wanda aka fi sa da sayyid ibn tawus a birnin hilla na kasar iraki ibn tawus ya fara karatu a gida sannan ya je birnin bagdaza inda ya kammala karatunsa a gaban manyan malamai na lokacin lokacin da yake da shekaru goma sha biyar a duniya daga baya kuma ibn tawus ya zama fi shaharar malamai a zamaninsa domin kuwa yana da yawan dalibai da kuma yawan wallafe-wallafe da ya yi a bangare daban-daban na addinin musulunci ibn tawus ya rasu a shekara ta 664 hijira kamariya yana da shekaru 75 a duniya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 Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin namu na wanda lokacin. To jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanin labaran ita tawagar kungiyar ecowas da tsohon shugaban najeriya janar abdulsalami abubakar ke jagoranta za ta isa birnin yamai na jamhuriyar nijar domin tattaunawa da sojojin da suka yi juyin mulki tsohon shugaban ivory coast harry conan bedie ya rasu yana da shekaru 89 hukumomi a saliyo sun sanar da dakile wani yunkurin juyin mulki a kasar da ke yammacin afirka to yanzu ga labaran dalla-dalla a wani lokaci yau laraba ne ake sa ran wata tawagar kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai da yawo da tsohon shugaban najeriya janar abdulsalami abubakar da kuma sarkin musulmi na najeriya muhammad sa'adu abubakar ke jagoranta za su isa birnin yamai domin tattaunawa da sojojin da suka kwace mulki a kasar ta nijar kamar da shafin africa intelligence ya rawaito wannan shine yunkuri na tattaunawa na farko daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka tun bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan yulin da ya shuɗe a ranar 30 ga watan da shugaban kasar chadi muhammad debi itno ya yi yunkuri na farko inda ya tattauna da sojojin masu juyin mulki da hambararren shugaban kasar muhammad bazum da kuma tsohon shugaban kasar muhammad isufu wannan tawagar ta aiko wasu dai za ta ziyarci nijar ne kwanaki uku bayan da taron shugabannin kungiyar ya gaba wa Nijar tsoraran takunkumai da kuma baiwa sojojin wa'adin mako guda na su dawo da kasar bisa kundin tsarin mulki a wani labarin kuma shafin yanar gizo na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ya bayyana cewa shugabannin kwamitin tsaro na kungiyar za su gudanar da wani taro a abuja daga yau biyu zuwa hudu ga watan augusta domin tattauna halin da ake ciki a jamhuriyar nijar to a game da wannan batun wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a yammacin afirka da sahel leonardo santos simao ya bayyana cewa yanayin tsaro a yammacin afirka zai iya taɓarɓarewa idan har ba a magance rikicin jamhuriyar nijar ba jami'in ya shaida wa manema labarai hakan ne a harkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york ta kafar bidiyo daga birnin accra na kasar ghana bugu da ƙari wakilin babban sakataren kana jagoran ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da yammacin afirka da yankin sahel ya ce rikicin zai yi mummunan tasiri ga ci gaba da rayuwar jama'a na ƙasar da mutane miliyan hudu da uku da ke buƙatar agajin jin kai a bangare guda kuma babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana matukar damuwarsa kan rahotannin kama wasu jami'an gwamnatin nijar ɗin da aka kifar mataimakin kakakin babban sakatar majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya shaida shirya manema labarai cewa ko da a jiya guterres ya yi kira da a martaba dokokin kiyaye hakkin dan adam na ƙasa da ƙasa a niger da kuma gaggauta maido da odar kundin tsarin mulkin ƙasar hukumomi a ƙasar saliyo da ke yammacin afirka sun sanar da wani yunkurin juyin mulki a ƙasar a ranar litinin da ta gabata sanarwar da gwamnatin ƙasar ta fitar ta ce wasu masu ɗauke da makamai sun yi yunkurin gibar da mulki to aka cafke mutane da dama ciki har da manyan sojoji sanawar ta karar cewa bangaren tsaro sun bankaɗo wani yunkuri na yi wa gwamnatin kasar zagon ƙasa domin tayar da hankali 'yan kasa a ranar 24 ga watan yuni ne al'ummar saliyo suka kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar wanda shugaba julius mado biyu ya lashe a zagayen farko a wa'adin mulki na biyu sakamakon da 'yan adawa na ƙasar suke balanta. to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu daga birnin tehran a ivory coast an fara alhinin rasuwar tsohon shugaban kasar harry conan bediye wanda ya rasu jiya bayan fama da wata 'yar larura fitaccen dan siyasa a kasar a ƙarshen jam'iyyar pdce harry conan bediye ya mutu yana da shekaru 89 a mahaifarsa ta daukuro da ke birnin abidjan a rayuwarsa marigayin ya kwashe shekara 13 yana shugabancin majalisar dokokin kasar daga shekarar 1980 zuwa 1993 kafin ya zama shugaban kasar a ranar 7 ga watan disamba na shekarar 1993 bayan mutuwar felix hubert gwanyi kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada idan wani shugaban kasa ya mutu sai dai an kifar da mulkinsa a ranar 24 ga watan disamba na shekarar 1999 a yayin wani jogin mulki da janar gayi ya jagoranta to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuma da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin mu koma noma. Mu koma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne a kan kasar sudan da yadda yakin da ake yi ya shafi harkar samar da karo wanda yake da mai wato matuƙar muhimmanci a harkokin aikin gona da kuma abin da ya shafi masana'antu a kasashe daban-daban na duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ƙaro dai wani sinadari ne da ake ɗiba daga jikin wasu bishiyoyi domin a yi amfani da shi a cikin fagage da dama daga ciki da akwai yadda ake sarrafa shi a cikin kamfanoni na duniya domin a yi shi a matsayin gam ko kuma a sa shi a cikin lemun kwalba mai gas gabanin wannan yakin na sudan da ake tsakanin janar-janar ɗin soja sudan tana cin ya karo ta hanyar fitar da shi zuwa kasuwannin duniya domin ita ce ƙasa ta farko a duniya wacce allah ya huwa cewa wannan arziki a cikin ƙarnin da ya shuɗe kusan kaso 80 cikin ɗari na kasuwar duniya ta ƙaro to yana fitowa ne dai daga ƙasar ta sudan sai dai a cikin shekarun bayan nan daidai da dama sun sa an samu raguwar yawan karan da ƙasar take fitarwa zuwa kasuwannin duniya saboda muhimmancin da karo yake da shi ne a kasuwar duniya da kuma masana'antu amurka ta yi masa togiya daga cikin abubuwan da ta yi wa takunkumi a sudan a tsawon shekarun baya da ta tana rikici da gwamnatin sudan babu da za a yi kamfanonin haɗa magunguna da na abinci su ci gaba da gudanar da ayyukansu ba tare da karo ba musamman ma dai wanda ya fito daga sudan masu yin cingan masa da bukatuwa da wannan karo din to a shekarar da ta gabata kadai wato shekara ta 2022 kasar sudan ta sayar da karan da ya kai tan sittin a duniya da tun a cikin watan afrilu da yaƙi ya ɓarke ne aka rutsa da muhimman rumbunan karo na kasar da ma gonakin da ake samar da shi da kuma hanyoyi da kayan sufuri a cikin birnin khartoum da ake gwabza yaƙi a wuraren ajiye mafi yawancin karo ya sa fitar da shi ya ta'azzara mafi yawancin karan dai yana fitowa ne daga yankin darfur da ke kan iyaka da ƙasar chadi wani yankin da shi ma yake samar da karan shine gadarif da ke can iyaka da habasha to waɗannan yankunan biyu dai sa daga cikin inda suke fuskantar matsala ko dai ta sufuri saboda faɗace-faɗacen da ake ko kuma ta dakatarwa zirga-zirga baki ɗaya 'yan ƙasashen waje da suke sayan shi su fitar da shi zuwa waje su ma komai ya tsaya domin ficewa suke da ƙasar. wani mai sayar da karo a kasuwarsa da ke birnin khartoum mai suna adam isa muhammad ya bayyana cewa ibtila'i ne mai girma ya fada masu hada-hadar karo to ba ko masu hada-hadarsa kadai da cin kasuwarsa ne kadai wannan iftila'i ya shafa ba ya shafa mutanen da adadin su ya kai miliyan 45 a fadin kasar sudan waɗanda rayuwarsu take ɗamfare da ƙaru. ta wata fuska tun daga gona har zuwa kasuwa dama dai gabanin yakin na sudan da akwai wasu abubuwa da suka haddasa koma baya na samar da karo din mai yawa da kai shi zuwa kasuwannin duniya daga cikinsu da akwai sauyin yanayi wanda ya shafi harkar noma ga baki ɗaya da ma wato rayuwar tsatsire da itatuwa a wannan lokacin da yakin ya barke a sudan har ya shiga mako na biyar kuma aka kashe mutane kusan dubu don wasu miliyoyi suka hijira kwadai zuwa waje ko kuma a cikin gida to ita ma haƙar ƙaro an ritsa da ita saboda babu masu saye kuma farashin nasa ya tashi daga kan fan 320 na sudan zuwa fan 119 wato daga euro 580 zuwa euro 200 wani mai hada-hadar karo ya faɗa wa kamfanin dillancin labarin afp cewa muna da karo da yawa a aje amma kuma babu masu saye domin babu manyan motocin da za su rika jigilarsa an kone manyan motoci da suke jigilar karo daga gonakinsa zuwa inda za a ajiye su ko kuma daga wajen ajiya zuwa kasuwanni da kuma zuwa bakin ruwa da za a ɗauka zuwa waje an kuma ma kashe wasu daga cikin matukan manyan motocin sannan kuma makamashi ya yi tsada inda farashin sai har sau shiru to da fatan waɗanda suka kunna wutar yaƙin a sudan za su kashe ta da hannuwansu saboda al'ummar wannan ƙasa su samu sa'ida kuma kasuwar karo ta dawo da aiki kamar yadda take a baya kuma fi da haka za mu da sa'aya a nan muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu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

da Muhammad Mirzamani a cikin wannan waka da ya gabata mana da fatan sun amfana kuma sun ji daɗin ta anan zan jarin zamun shirin gan lokaci na raran mu a tarbe mu a na gaba za a ji mu dauke su sabbin waƙoƙin amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa a cikin shirin ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.hostv1.ng a huta lafiya. سرفراز زمانم To Allah ina kuma da wani neman kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wanda lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka ta na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.